وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار <clears throat> فاتقوا الله عباد الله فإنها وصية الله لكم وللأولين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ينقوى <clears throat> آه، أتكون رانا من البركة رانا بأ الله سبحانه وتعالى yake gafarta wa bayansa ranar alhajjul akbar ranar da muminai suka wayi gari bayan sauko wasu daga arfa inda Allah ya nufa da yin aikin hajji kuma a ranar da musulmai suka halarci idi kuma ya dace da idin ranar juma'a wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada rangwame ga wanda ya ga zai zo juma'a ya zo wanda kuma bai zo ba an yafe masa wajibcin zuwa juma'ar ko da ba shi da uzuri zai iya zama a gida amma dai manzo Allah sallama shi ya zo yace fa inna mujammi'una mu dai za mu zo mu yi juma'ar a cikin irin wannan rana muke yi wa junan mu wasiya tare da albishir din cewa duk wanda ya bi Allah subhanahu wata'ala ya kuma jajirce har yayi da'a yayi wa Allah da'a kuma yana da himmar yin wata da'ar akan watan da'ar to alama ce ta cewa Allah subhanahu wataala ya gafarta masa kamar yadda muka sani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cewa salloli na farilla na tilas tun daga asuba zuwa sallar isha tsakaninsu duk wanda ya sallaci ɗaya ya jira ɗaya ta zo ya sallace ta muddin da ya shirka ba Allah subhanahu wataala zai kankare masa dukkan ƙananan zunubansa kamar yadda muka sani kuma manzo Allah ubangiji subhanahu wataala yana cewa in dai kuka nisanci manya-manyan laifuffukan da muka hane ku da su to za mu kankare muku a kananan laifuffukan ku gaba ɗaya kuma mu shigar da ku mashiga wacce take ta karamci ita ce aljanna kamar kuma yadda muka sani sifantuwa da kyawawan halaye kadai na sa mutum ya samu bigire a aljanna mai tsoka wannan wata bishara ce ga muminai wanda suke bin Allah subhanahu wata'ala to amma abin da ake so ga mumini shine duk lokacin da ya kammala wata da'a to ya tashi domin jajircewa ya tunkari wata da'ar domin ita aljanna tana da kofofi da yawa wanda yake kwance kuma baya samun aljanna a kwance a bilal allah ya ƙara yadda a gare shi mazala suma ya jiyo takun sawunsa a cikin aljanna da aka tambaye shi ba bacci yake ba sai ya rasulallah babu wani lokaci da za alwalata za ta kare in yi wata alwalar face sai na ji a raina cewa Allah yana dina haƙƙin wata raka'a biyu sai tashi in yi raka'a biyu mahaifin jabir ɗan abdullahi Allah ya ƙara yadda a gare su abdullahi bin haram ya fita daga gidansa ya yi wasiya ga ɗansa ya bashi ya zauna a gida ya shiga cikin wato inuwar masu a daidai lokacin da ake gumurzu na yakin uhud aka kashe shi a daidai lokacin da yana bukatar rayuwar tasa saboda 'ya'yansa saboda bai zauna ba sai Allah ya magana da shi gaba da gaba kamar yadda manzala sama ya faɗa ma'ana ba wani hijabi inna Allah kallama walidaka kifahan laysa dunahu wa laysa bainahu wa bainahu hijab kenan ah, hamzala ghasilul mala'ika yayi amarya a daidai lokacin da mutum yake jin daɗin zama da iyalinsa yana cikin angwanci ya bar gida ya fita domin taya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajen ɗaukar kalmar Allah a wajen yaki aka kashe shi sai aka ba mu labarin cewa mala'iku ne ma suka yi masa wanka Ja'far dan Abu Talib Allah ya kare yadda a gare shi wanda rayuwarsa ta kare gaba ɗaya a gwagwarmaya tunda aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallama ya imani da shi ya jagoranci mutane zuwa habasha tare da cewa shi baya cikin waɗanda ake azabtarwa a makka tunda babansa abu talib ne manzo Allah sallama ma ba a iya tinkararsa saboda abu talib kuma ja'far yana cikin 'ya'yan abu talib amma duk da haka saboda manzo Allah sallama ya nuna cewa abin ba wai san kai bane ya tura jininsa ja'far ɗan abu talib yace ka je ka jagoranci mutane a habasha yaje suka ƙari zaman su a habasha shekaru daga nan ba su ƙara koma maka ba suna habashan aka ce musu maza Allah ya hijira zuwa madina sai da suka ƙara shekara bakwai bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a sai da suka ƙara shekara kusan bakwai sannan daga bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana dawowa daga khaibar su kuma suka zo madina bai ƙara koma maka ba Allah ya ƙara yadda a gare shi sai lokacin da aka tafi umratul qaba sannan ne fa ya samu ije madina ya koma makka to ya fita yakin mu'uta manzala sallallahu alaihi wasallam ya ba shi tuta a matsayin shine kwamandan sarkin yaƙi na musulmai a wannan lokacin aka sare mai hannun dama ya rike ta da hannun hagu aka sare masa hannun hagu ya rike ta da dungulmin hannayensa gaba ɗaya saboda dai ya bauta wa Allah har ƙarshen rayuwarsa har sai da aka kashe shi aka kai shi ƙasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yanzu yana tantara da mala'iku suna ta tashi sama to mu abin da muke ji kawai roman da kuma irin alherin amma yawanci ba ma tsayawa mu yi dogon tunani akan cewa duk wanda fa kaga ya samu abu kaza sai fa da ya tashi tsaye kuma tashi tsayen nan a irin tafarkin da Allah da manzon su yake so annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu annabta shine shugaban manzanni baki daya amma idan ka kalli rayuwarsa gaba ɗaya ba hutu a ciki baya taba kwanciya ya zauna ya shagala da hutawa kawai neman yadda Allah subhanahu wata'ala yake yi sallah ce azumi ne jihadi ne tauraron mutane ne kyakkyawar mu'amala ce tausayi ne ƙanƙan da kai ne kyauta ce sadaka ce duk wani abu da ka sani taka tsantsan a rayuwa in wani ne ya ji an gafarta masa abin da ya yi shi bare ma maza sa bai mayin ba wai da yayin ko da wani zai iya cewa to ai ba a sani ba kuwa bai taba yi ba ba a taba gani ba kuma bai taba yi ba tarihi bai taba tabbatar da yayi ba amma Allah subhanahu wa ta'ala ce liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza amma tare da haka saboda annaka ka rayuwa gaba ɗaya ibada ce ya shigo cikin gida yana jin yunwa matuƙa yunwa ta ishe shi sai ya tsinci dabino guda ɗaya a cikin gidansa to shi dai ya san bai siyo dabino ya shigo da shi gidan ba amma ta yi wanda daga cikin ɗan gidan ne ya to amma an shigo da dabino na zakka wanda za a raba wa talakawa shi kuma Allah ya hana masa cin zakka ga yunwa amma ya haƙura ya ɗau dabinan nan ya kalle shi yana sha'awa sai ce wallahi laula anni aksha an takuna tamrata sadaqa ba da ina tsoron kai ya zama dabinan zakka ne ya faɗi ba da na cinye shi saboda tsabagen yunwa saboda taka tsantsan idan ka wani aiki na alkhairi an gafarta maka to ba wai yana nuna shikenan an sallame ka kuma ka je duk abin da ka dama kai ba sai kuma ka tashi tsaye ku duba ku gani kullun cikin kuka yake manzo Allah sama zaka iya rawaito hadisai goma na kukan manzo Allah sama amma sai ka daɗe baka samu hadisan yana ta ƙyalƙyal dariya ba in ma zai yi dariya murmushi yake yi sallallahu alaihi an karɓo daga abdullahi ibn shekhir Allah ya ƙara yadda a gare shi kamar yadda imamu abu dawuda wannan sa'i wa ibn hibban da sanadin sahih suka rawaito yake to na je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai na same shi yana sallah yace sai na dinga jin ƙara irin ta tafasar ruwa a cikin tukunya daga kirjinsa saboda yadda yake fama da kamar yanzu da hausa da yaren zamani a ce tension na damuwa damuwarsa shine tsoron Allah subhanahu wata'ala Allah da ya gafarta masa fa shi an riga an gama da shi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a cikin sahihu muslim hadisin amr ibn al ibn amr ibn al Allah ya kare yadda a gare shi afwan hadisin Umar ibn al-Khattab Allah ya kare da a gare shi ya je wajen manzala sama ranar yakin badar an gama cin nasara fa an gama an yi komai sai ya same shi da shi da sai na abubakar a zaune tana ta kuka sai ce ya rasulullah ku gaya min menene ya sa ku kuka ku gaya me ya sa ku kuka fa in wajattul buka a bakai in kukan ya zo nima in yi in ma bai zo ba in kakalo shi sai maza Allah sama ya ce to uridat alayya azabukum adna min hadhihi ash-shajara an gwada mini irin azabtar da ku da za a yi adab da kusa da wannan bishiya to shine sai abin ya ba manzon Allah sallallahu ya karya masa zuciya har ya fashe da ku gashi nan a cikin hadisi Abdullahi dan Amr dan As Allah ya ƙara yadda a gare shi Qur'ani yake karantawa yana zuwa faɗin Allah subhanahu wataala in tu'azzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir wa in taghfirhum fa innaka antal ghafurur rahim ko antal azizul hakim mazala sallama ya karanta wannan aya sannan ya karanta faɗin Allah subhanahu wataala rabbi innahunna adallalna kaseeran minan nas addu'ar annabi Ibrahim faman tabi'ahu faman tabi'ani fa innahu minni wa in wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim yaga annabawa ne suke ba Allah zaɓi akan in ya so ya halakar da al'ummar tasu da suka yi laifi in kuma ya so ya gafarta musu kawai maza su haifa fashe da kuka saboda tsoron Allah ba ma a kansa ba a kan al'ummarsa ta yake cewa rabbi ummati ummati ni Allah al'umma ta so nake gaba ɗaya a gafarta musu gaba ɗaya so nake a gafarta musu to kaga shi akan cin kansa ya tsira amma hatta wasu ma yana jiya musu tsoron Allah saboda inna batsha rabbika la shadid kuma haka sai na Abubakar yake haka sai na Umar yake Allah ya kare yadda a gare shi to abin da ya zama wajibi ga dukkan musulmi ko ya gabatar da aiki na ibada wanda Allah ya karbe shi a wannan aikin yake sa ran Allah ya gafarta mishi to ba wai an bashi kuma lasisin cewa to yanzu kuma sake buɗe sabon fayil domin ka je ka sake bata wa Allah subhanahu wataala ka nado wani zunubin kafin ka je ka fuskanci wata rahama ba abinda ake so shine ka ci gaba da kaddamar da ayyuka na alkhairi kamar yadda ubangiji subhanahu wataala yake faɗa a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa idha faraghta fansab wa ila rabbika farghab barakallahu li wa lakum bil qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati waz zikril hakim aqulu ma tasma'un الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ‘yan uwa abinda ake la'akari da shi shine abinda mutum ya mutu aka cika masa da shi wanda duk ya faro aikin alkhairi to ana sa masa rai in ya dore akan aikin alkhairin ya mutu Allah subhanahu wataala ya karbe shi amma a hirɗin mutum ya ce a ah, ai misali idan ya ma yi aikin sharrin to akwai ranar da zai iya tuba kamar yadda mai waka yake cewa waluzbil matabi amama zahabi faman daqqa baba karimin fatah sannan ka fake da tuba in ka san ka kusa mutuwa to ta za ka san ka kusa mutuwa ba lalle ne ka gane ba mutuwa takan zo mutum bai sani ba bagtatan za ta zo mutum domin duk wanda ya mutu inda za ka ƙwanƙwata zuciyarsa ka tambaye shi zai maka wallahi da shirya ba bayan zai so ya mutu ba kuma ashe Allah ya ba mu labari a cikin alkur'ani da yawa kafirai za su dinga cewa ya laita na nurad ina ma dai a dawo da mu duniya Allah a kuma dawo da mu rabbir ji'uni la'alli a'malu salihan fi ma tarak zai ce a dawo da shi duniya to abinda kuma mutum ya mutu da shi aka tuka masa da shi tofa shi ne sakamakonsa ya tabbata a cikin sayo muslim hadisa abdullahi dan mas'ud Allah ya kare da a gare shi maza Allah suma ke cewa innal mu'mina ko inna eh, wallazi nafsi bi yadihi inna ahadakum la ya'malu bi amali jannati aljannati ta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fa ya'malu bi amali ahli an-nari fa yasduq fa yasduq alayhi alkitab fa yadkhulaha وإن أهلكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها shi yasa ka tsaya kullum ma akan aikin aljanna sai ka tsira sai ka wahala ba yadda za a yi kana zauna kana bacci wanda duk ya lazunci bacci to ba zai taba jagoranci ba zai taba kuma jin daɗi ba la yajidun raha man asarar raha wanda ya fifita san jin daɗi to ba zai taɓa samun jin daɗi ba la ya ji sadata ta al wanda ya lazimci fulo da batti to ba zai taɓa samun wani shugabanci da jagoranci ba wanda duk yake sa a rayuwar duniya to ko ya shirya wa harbin ta sai yayi mata hayaƙi sai yayi dabara sa'an nan ya je ya samu zuman nan haka rayuwa take tafiya to yadda kaga tsarin rayuwar duniya haka hoton rayuwar lahirar yake duk wani haske da ka gani sai da aka kyasta abin hasken na wajen kyasta ko ba a zaune haka kawai aka ga haske ya bayyana dole sai da aka kyasta in dutse ne sai da aka ko dutsen aka haɗa aka kyasta ko abinci ne in ka je daɗi to an wahala wajen samar da abubuwan abincin ne an kashe kuɗi an sha wahala a yi to haka zalika kyautatar rayuwar duniya da lahira ba haka sannan mai iya bakin kokarin mu kyautata sirrinmu to idan muka kyautata sirrinmu sai Allah ya kyautata mana wato abin da ya bayyana na al'amarinmu wani lokacin wani yana kokarin kyautata zahirinsa don mutane su gani fiye ba to yana da kyau ka yi abin da za a kyautata baka zato amma kar wannan ya zama shine gayarka domin ko ka yi don a yaba sai an samu wanda za su kushe maka kuma abin da ka cika da shi shine rabanka wanda mutane suke faɗa wani abu ne na daban abad ibn abi ayyash Allah ya ji kansa da rahama wata rana kamar yadda ya tabbata a tarjama shi aban ibn abi ayyash almajirin anas dan malik ne rajulun ne min ahli sunna imamu malik malik ibn dinar yana ce masa bawusul ubbad in kana neman ɗawisu sarkin ado a cikin masu bauta da ibada to in ka samu aban ka kai matuɗa ayyuba sikhtiyani yana cewa ma na na ala khair mu dai iya sanin mu yana kan alkhairi yana da rauni ta bangaren hadisi saboda rashin haddasa amma mutumin kirki ne shu'bat ibn al-hajjaj ya soke shi sai da aka je aka ga shu'ba ka daina taɓa mutumin nan saboda yana da kishin sunna yana da addini to shi aban yake cewa wata rana ya zo hucewa a kasuwar bagadad ne ko basra ya ce sai ga an huce da wata jana'iza mutum hudu ne suke biyar da jana'iza su kadai suka ɗauko ta sai ce a wannan wani irin mugun abu ne mutum hudu ne za su raka gawa sai ce aika wallahi sai na bi su ya bi su sai da aka je aka binne wannan bawan Allah aka gama sai gaisa da mutane. ce da Allah jama'a wannan gawar tawaye ne naga iyakacin ku kenan ni ne na biyar ɗin ku suka ce wallahi ba mu san shi ba to ya aka yi ce mu ma wata mata ce ta ɗauki hayan mu ta ce mu kai shi mu binne shi ta kuma biya mu ta kuma sallame mu sai ta ah, wace mata ce wannan kuwa suka ce in kana so sai mu nuna maka ita ce wallahi ku nuna mu suka ce suka nuna masa ita ke ko bayo Allah wannan waye ta ce ɗana ne to ya wani irin mutum ne ta ce to shi dai mutum ne da ayyukansa ba irin wanda mutane ke gani su yaba ne a zahiri ba to amma ya zo ya same ni ya ce mini ya umma idza ana mitu uwata ina so da Allah in na mutu ni ki shirya ni ki mun wanka ke samun da kafari komai da komai kai ki ga kowa na mutu ثم ضعي قدمك على خدي وقولي هذا جزاء من عصى الله sannan ki ɗora ƙafarki a kan kunci na ki ce wannan shi sakamakon wanda ya saba wa Allah ta ce sai ce min kuma sannan ki ɗau hayar mutanen da za su kai ni su binne ni amma ina so in kin tabbatar da an binne ni ki daga hannu ki ce da ubangiji Allahumma inni an huradin farda an Allah ni dai na yarda da shi ɗana ne na yarda da shi kai ma ka yarda da shi ya Allah wannan ita ce wasiyata sai ce kawai sai na ga mata tana dariya sai na ce amma kai can ki danke irin wannan mutuwar mutane na gudunsa kuma kina dariya ta ce wallahi jim kaɗan da mutuwarsa bayan na yi duk abin da ya faɗa na haɗa shi na komai a daidai lokacin da na tabbatar da an binne shi bayan na fada abin da ya in faɗa ta ce kawai sai na ji shi yunadi bi a'la sautihi kawai sai na ji muryarsa muryarsa na ji ba wani shakka yana cewa ya umma ya uwata kadimtu ala rahimin rahman na faɗi ta zuwa ga ubangiji mai rahama fa wajadtuhu ghayra ghadban na samu Allah bai fushi da ni ba to wannan ka duba ka gani abinda wannan yake nunawa kuma wannan kissa ce sa'ana su biha wannan na nuna a kyautatawa wannan bawan Allah zato amma sai da wani abin da zai iya yardar da ubangiji kuma dama ya tabbata a cikin sahihul bukhari da sahih muslim da musnad da imam ahmad hadisin sahal ibn sa'd as-sa'idi Allah ya kara yadda a gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa innar rajula la ya'mala bi amali ahli al-jannati fima yabdu lin-nas wa huwa min ahli an-nar mutum yakan iya yin aiki abinda mutane suke gani aikin yan aljanna ne amma wuta zashi wa inna ar-rajula la ya'malu bi amali ahli an fi ma yabdu lin-nas akwai mutumin da kuma a zahiri kai sai ka zaci cewa aikin yan wuta yake wa huwa min ahli al-janna amma kuma an je lahira sai ka ganshi a aljanna to abinda dai zai tserar da kai shine bayan rahamar Allah to sai kuma kyakkyawan aiki kaf kuma kare na aikin komai kankantarsa la ta haƙiran min al shay'an khudhu min al-a'mal ma tutiqun ku zaba abinda da zaku iya a cikin ayyukan ku aikata inna Allah la yamal shi Allah ba zai gaji da rubuta maka lada ba sai dai kai ka gaji da yin aikin amma Allah subhanahu wata'ala ba gaji ba dan haka ɗan uwa kofofin alkhairi abu suke kawai masu shigan ne suka yi karanci akwai mutumin da za a kira shi ta kofar sallah ya shiga aljanna akwai wanda za a kira shi ta kofar azumi ya shiga aljanna akwai wanda za a kira shi ta kofar sadaka ya shiga aljanna akwai mutumin da kowace kofa ma akwai sunansa a ciki mazala su da ya ba da wani? Nan labarin sai na abubakar ya ce to ya rasu to me laifin mutum misali in aka kira shi ta kowace kofa mazala ya ce shin za a iya mazala ya ce eh wa arju an takuna minhum ya Babakari. kai ma ina sa ran kana cikinsu. ina sa ran kana cikinsu tabbas sai na abubakar kenan yana cikinsu. kuma wannan an takuna min ya nuna ba a rufe kofar a kira kowa ta kowace hanya ba kai akwai mutumin da watakila ta hanya yi wa mutane murmushi zai shiga aljanna ba za ake cewa la ta haƙiran na minal ma'aruf shay'an walau an talqa akaka bi wajhin talib amma jama'a kar kuma faka da cewa kana da abin yi da zaka shiga aljanna wanda ake shiga aljanna da shi kaki kai rowa da abin yin kuma ka ce zaka bu a san talakawan waɗanda su kuma ba su da wani abu sai murmushin ka ce to ni ma bar in yi murmushi an ce sadakar ruwa tana da matukar muhimmanci to kai kuma kana da halin da zaka bada sadakar abinci Kayan sadakar ruwa ta fito ki ba wata lakaci sadakar ruwa in kuma kaga sun gaza je kai sadaka abincin sai ka zo ka hada da sadakar ruwa in kuma za su iya ban musu ruwan kai ka je kai ta abinci kai sadaka abinci ta fa alkhairi a wajenka Allah ce fa amma man a'ba wattaqa wa saddaqa bil husna fa sanuyassiru lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna fa sanuyassiru lil usra saboda aka dole sai an hada a duba nan a duba nan akwai wanda kudinsa ne za su kai shi aljanna wanda ba shi da kudin kuma watakila kirkinsa ne za su kai shi aljanna akwai wanda kuma za a neme shi a bangaren kirkin da bangaren kudin gabaki daya akwai wanda aiki ne zai kai shi aljanna akwai wanda magana ce za ta kai shi aljanna akwai wanda da aikin da maganar za su zo suna neman sa ranar alkiyama kowanne yana cewa taho kuma ku sani cewa gwargwadon yawan aikinka gwargwadon hutunka a cikin kabari wanda kudi ya sake a duniya sai dai wuraren hira da wuraren wasa da wuraren dariya inda za a yi dariya a gyatsa in an tashi daga nan a koma can Allah sai sai masa innahu kana fi ahlihi masrura ai a duniya yana ta farin ciki yana ta raha yana ta komai innahu zanna an lan yahur shi a zatansa ba zai dawo lahira wajen ubangiji ba bala inna rabbahu kana bihi basira amma mu'minai fa inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin su kullum a cikin tsoro suke me sakamakon su famanna Allahu alaina wa qana azabas samu ya Allah muna roƙonka ka sa mu dace Allah ka ba mu ikon aikata daidai Allah ka tabbatar da mu akan tafarki madaidaici Allah muna roƙonka ka karɓi ibadan mu Allah muna roƙonka ka karɓi ibadan mu sannan mu sani ƴan uwa har yanzu dai bata kare ba akwai ragowar kwanaki uku da yau zuwa goma sha uku ga wata a lokacin nan duk wanda yake da halin layya in bai ba to zai iya yi gobe zai iya yi jibi zai iya yi zuwa faduwar rana ta kwana na goma sha uku wadda daga nan ayyamu tashirik sun kare idan mutum yana da wani azumi da yake ko na ramuwa ko wani abu kada ya taru waɗannan kwanakin ko da azumin kafara ne ya tsallake sai zuwa lokacin da ayyamu tashriq suka tsare to da manzo Allah ce ayyamu tashriq ayyamu aklin wa shurbin wa zikrullah kuma Allah ce zkurullah fi ayyamin ma'dudat ku ambaci Allah a cikin kwanakin nan kididdigagu su ne wa'annan guda uku fa man ta'ajjala fi yawmin fala isma alayhi wa man ta'akhkhara fala isma alayhi game da zaman mina kenan amma zikiri za a yi ta tai amma zikirin muqayyad ne bayan an idar da kowace sallah ta farilla za a yi da sigogi iri daban-daban daga cikin sigogin da suka inganta Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar wallahi alhamd ko kuma duk wata siga da aka ji malamai suna yi sun ce kuma babu laifi a yi sa'annan kuma a yi ta yawaita addu'a domin lokaci ne da ake saran Allah subhanahu wataala zai ci da karɓar addu'a idan ma mutum bai yi niyyar layya ba ya riga ya yanke farcensa tun da ya yi aski tunda saboda yana tunanin ba shi da hali sai yau kuma Allah ya bayyana masa da halin yin layyar to ba laifi ya yi gobe ko ya yi jibi ko ya tarara na ƙarshe babu laifi ga baki ɗaya in ma mutum yana da ita ya jinkirta bai yanka ba to zai iya yankawa a waɗannan lokutan in ya wuce kuma wannan lokacin to ya zama nama ne da zai a wa iyalansa sai ya nemi ladan ta wani ɓangaren amma ba ta ladan layya ba ubangiji subhanahu wataala Allah ya karba mana Allah ya maimaita mana ya sake maimaita mana wa